amma wannan jahili an maka nasiha mu in mun maka ka ɗauke mu makiyanka mun ji kar ka ɗauka to 'yan uwanka su yi maka yan uwanka ma'ana su sun zalunce ka sun bata mu mun zalunce ka mun bata ba mai gaskiya sai kai magana da ake amma wawaye wai da sunan tauhidi kuna ta rushe manzan Allah sallallahu duk wanda ya mutu da wannan aqidar yake kallon manzan Allah ya auna ma'aunin manzan Allah da cewa da ufa talib wal madlubu arne ne in ya mutu wallahi marabarsa da jahannama kawai wallahi sai da in bai mutu ba ta ga kashi har yanzu dai wannan takun saƙa ba ta ƙare ba za a iya cewa sai dai ma al'amarin da ya ci gaba sakamakon yadda al'amarin a halin da ake ciki yanzu a kafafen sada zumunta na social media ya zama babu abin da ke kai kawo sama da irin waɗannan al'amura lamarin takun saƙar da ke faruwa tsakanin malaman addini musamman ɓangaren 'yan ɗariƙa da kuma salaf ko kuma a ce abin da ke faruwa tsakanin Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi na Bauchi da malaman ɗariƙar Tijjaniya. kowa ya riga ya san abubuwan da suka faru tan farko da abubuwan da suka faru tsakiya aka zalika da abubuwan da suke faruwa a halin da ake ciki yanzu yanzu yanzu nan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ɓangaren ɗariƙar ta tijjaniya ya fito ya yi magana a dangane da wasu al'amura wanda mun zo muku ɗauke da cikakken wannan bidiyo wannan takun saƙa dai da wannan al'amura na abubuwan da ke faruwa gurin duk wani musulmi na ƙwarai allah ya kawo ƙarshen su ya kasance a samu haɗin kai da zaman lafiya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 amma wannan jahili an maka nasiha mu in mun maka ka ɗauke mu makiyanka mun ji kar ka ɗauka to yan uwanka su yi maka yan uwanka ma'ana su sun zalunce ka sun bata mu mun zalunce ka mun bata ba mai gaskiya sai kai a gaya wa annabi irin wannan maganan ka zo ka jawo aya da ta sauka kan gumaka ka ajiye akan annabi an ce wai an ce manzon Allah bai mallaki ko sisin kwabo ba wai ai mu muna nufin manzon Allah bai mallaki sisin kwabo da yake da kudura ko iradan da zai azurta wani ba ni ka isa ka gaya mun haka kace ban mallaki ko sisin kwabo da wallahi na mallaki sisin kwabo da nake da kudura da irada da zan azurta wani na mallaka sosai in na ga dama kuma na bayar ya bayu ya bayu amma abin da ake magana haƙiƙatan waye mai yi ba Allah ba haƙiƙatan waye mai yi ba Allah ba kai bari ku ji magana wa biya ku hutar da kanku wannan tauhidin da kuke kira ibnu taymiya ya dora ku akai rubabban tauhidi ba inda za ku je kun samu matsala da wannan tauhidin ku ji wannan abin da kyau dukkan wani sifofi na Allah na sunayensa ko na ayyukansa ka cire abu biyu ba wanda Allah bai arawa bayinsa ba duka ka je ka gama nazarinka a Qur'ani da hadisi za a ciro maka cire sifa biyu alƙidam wal baƙa'u su kaɗai ne Allah bai arawa bayansa ba saboda Allah bai da farko tabaraka ta'ala Allah bai da ƙarshe amma duk sauran bayi suna da farko suna da ƙarshe to cire wannan sifan da sunayensa sifa na sunansa da sifa na aikinsa ba wanda Allah bai arawa bayansa ba tabaraka ta'ala amma in an gani akan bayinsa abinda ake cewa wannan sifofi ne wanda suka faɗo majazan suka faɗo majazan amma wanda suke Allah tabaraka ta'ala ya yi su hakikatan wannan ya bar wa kansa wannan shine maganar da ake yi amma jahili ka zo kana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gori kuma wannan abin muna faɗa ku ji ta da kyau babu wanda Allah tabaraka ta'ala ba wanda Allah tabaraka ta'ala ba sifar da Allah tabaraka wa ta'ala bi arawa bayinsa ba tun daga kan halittawa tun daga kan kashewa tun daga kan rayawa tun daga kan azurtawa tun daga kan talautawa tun daga kan amfanarwa tun daga kan cutarwa kaf ka ɗauko ni zan kawo maka aya zan kawo maka hadisi da aka nuna wani bayi aka wani bawa aka ce wannan bawan ya amfani kaza wannan abin ya cutar da wani ba kuma abin da ya cutar din ba Allah bane abin da ya amfanar din ba Allah bane zan kawo maka wani bawa wanda ya kashe zan kawo maka wani bawa wanda ya raya duka da izinin Allah da izinin Allah shi ne magana da ake amma wawaye wai da sunan tauhidi kuna ta rushe manzan Allah sallar duk wanda ya mutu da wannan aƙidar yake kallon manzan Allah ya auna ma'aunin manzan Allah da cewa da ufa talib wal ba arne ne in ya mutu wallahi marabarsa da jahannama kawai wallahi sai da in bai mutu ba to fa wannan shine kaɗan daga cikin irin al'amuran abubuwan da ke faruwa na takun saƙa da ke faruwa tsakanin malamin salaf dr idris abdulaziz dutsen tanshi da kuma ɓangare na malaman ɗariƙa duk da cewa wannan takun saƙa za a iya cewa ba a ba ce wadda aka fara yanzu abu ce wadda an jima ana yi takun saƙar da ke tsakanin dr idris abdulaziz dutsen tanshi da ɓangare na malaman ɗariƙa abu ne wanda an yi shekara talatin ana yi a halin da ake ciki yanzu ne al'amarin ya taso rage-rage al'amarin ya taso wanda ya yi zafi matuƙa zafin da abubuwa da dama suke ta faruwa wanda a kafafen sada zumunta na social media za a iya cewa mafi girman bidiyon da suke yawo bai wuce na raddi tsakanin juna ba bangare na ɗaliban dr idris abdulaziz su yi haka zalika bangare na yan ɗariƙa su yi wanda al'amarin ya haifar da abubuwa da dama a takaice dai ba a kan wannan lamari muke so mu tsokaci ba sanar da saƙon manya-manyan masana tun daga kan dattijan malamai waɗanda suke jan hankalin malamai a kan ba iya koyar da mutane ba ne na wanda ya rataya a kan malamai har da haɗa kan musulmi inda ake jan hankalin malamai akan irin wannan rigima da dabi da wannan takun saka ba abu ce wadda za ta haifar da ci gaba a cikin lamarin addini abu ce wadda za ta iya asasa koma baya yana da kyau malamai su dawo da irin tsarin da manya-manyan malamai magabata na can baya suka yi idan ya kasance ka fahimci kaza malam wani bai fahimci kaza ba ya kasance tsakanin kai da shi ku je ku zauna a tattauna akan wannan al'amari wanda ka fahimci kaza shi bai fahimta ba ku tsaya ku yi magana daga kai sai shi ba ya kasance ka tara ɗalibai kai bidiyo ka yaɗa ma duniya ba mutanen duniya bayan sun gama gani cikin ɗalibansa wasu za su kawo mai bidiyon shi ma ya gani ɗalibansa za su tsani ɗaliban wannan ɗaliban wancan za su tsani ɗaliban wannan za ku ga a haka ana ta samun rabuwar kawuna ba su yi juna tsakani malamai sun koma gaba da juna ɗalibai sun koma gaba da juna mamadin ya kasance an samu haɗin kai sai a samu rarrabuwar kawuna wanda hakan kuma al'amari ne wanda ake da tabbacin ba zai haifar ma musulmai ɗa mai ido ba addinin musulunci addini ne na gaskiya aka zalaka addini ne wanda ya tara makiya masu tarin yawa wanda kullum gurinsu su ga sun kawo na a cikin ci gaban tafiyar wannan addini idan ya kasance ana ba su dama Ta irin wannan takun saƙa da sa'insa da ke faruwa to za su ci gaba da samun dama su shigo su yaƙi wannan addini amma in ya kasance musulmai suka ci gaba da haɗa kansu ana samun daidaito aka zalika da fahimtar juna idan ya kasance malam wani bai fahimci kaza ba ka je ka fahimtar da shi a matsayinka na malami zai fi duk da al'amarin addini idan ya kasance bai fahimta ba sai ka yi mai nasiha akan ya tsaya ya fahimtar da bayan Allah in ya kasance bai ba dole yana tunanin yadda yake shine daidai ka kyale shi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfinsa haka zalika zai maganinsa amma idan ya kasance dan ka fahimci kaza wancan bai fahimta ba sai ya kasance mimbari waje da ake so ku tsaya ku koyar da mutane eh ya zama nan ne wajen takun saƙa da sa'insa to lallai dai masu faɗa sun ce wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba Allahu subhanahu wata'ala ya ƙara shiryar da mu ta bangare na al'umma kuma waɗanda suka kasance matasa musamman ɗaliban ilimi su ma suna jan hankalin malamai akan lallai al'amarin yayi yawa akan a sassauta ya kasance a dawo a riƙa al'amarin da ya dace a ɗan tsakanin nan bisa yadda rahotanni suka nuna lamarin ya nuna har rigimar ta kai zuwa wajen jami'an tsaro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 muke sanar da ku akwai ɓangare na comment wanda za ku yi mana magana kai tsaye amma fa ya kasance duk abin da za ku yi mana magana a kansa sahihi ne kuma ingantacce ne duba da yadda a kullum a kowace rana ingantattu kuma sahihan abubuwa kaɗai muke kawo muku muna tare da ku a kowane lokaci